يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام inna allaha kana alaikum raqiba ya ayyuha allazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ya tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya kaddara fuskokinmu a wannan majalisi mai albarka majalisi na darul hadis nan unguwar gajimare babban layi garin biyu jihar borno inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wata mai albarka watan ramadan yau muna yinin mun kammala yinin alhamis mun shiga daren juma'a daren bakwai ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif arba'in da arba'in da uku ta zo daidai da daren takwas ga watan hudu watan april ko abrilu miladiya shekara dubu biyu da ashirin da biyu muna roƙon allah madawacin sarki ya karbi azumin ya gafarta mana gazawarmu da kurakuranmu kuma ya ƙara haskaka imani a zukatanmu wayanda suke kula da ɗaukar nauyin karatun nan tun daga kwamiti da ɗalibai da suke karfafa mana gwiwa da masu ɗaukar karatu su yada har zuwa gidajen rediyo da suke yada karatun na addini gaba ɗaya allah madaukakin sarki ya karɓi wannan aikin ya sanya albarka ciki muna nan a cikin tafsir na suratu yusuf alaihi salam a jiya ina jin mu yi karatu mun tsaya a kan aya ta In insha Allahu ta'ala yau za mu daura a kan haka sai dai kafin nan akwai tambayoyi da za mu amsa guda biyu mai shi yake assalamu alaikum malam allah kara maka imani amin tare da arama da kun jama'a da daya ya ce don allah malam ka faɗakar da mazaje masu mata biyu ko sama da haka da su rinka yin adalci tsakanin iyalansu ina haka ma har da 'ya'ya tambaya na biyu yana da kyau ne yin sallah da biyar. ma'ana riga mai yankakken hannu kenan sai in juya tambayar in fara amsa da juna dan uwa sallah babu wata ibada da tafi sallah a musulunci in ba tauhidi ba kalmar shahada shi yasa idan dabe yana irga shiga shiga musulunci biyar ɗaya ka tauhidi goyon farko shi ne sallah kuma ubangiji ta'ala da kansa ya yi maganar kiyaye da hafizu ala salawati wa salati kuma yake in ana son agajin Allah a yi amfani da sallah da haƙuri wasu sa'ilu bi sabri wasu sala shi sa sallah yadda shekul islam ibn taymiyyah ya faɗa cikin majmu'ul fatawa an haɗa sallah da zakka a wuri ne ma a ƙur'ani wurare wajen tamanin da uku in Allah ya ce sallah ya ce zakka ya ce sallah ya ce zakka don ya nuna a duniya da musulunci abu biyu ne ka sauke haƙƙin Allah ka sauke haƙƙin bayan Allah to sallah a yi haƙƙin Allah ne don duk motsi Allahu akbar sami Allahu an gane ku at-tahiyatu lillah sannan kuma zakka ɗin wa haƙƙin bayan Allah a mai ahallari eh, mai risala abin zaidin al-kirawa ne Wani ya rubuta risala karkashin roƙon abu maharaz lokacin abu maharaz da tijo ne mai shekara saba'in da ya bude islamiyya da majalisi yadda a ɗan rubuta masa littafin da zai karantar da aƙida da cikin lokacin kuma abu zai gidin kirawa ne yana da shekara goma sha bakwai sai ya rubuta risala sai ta a rikide da abu ya karanta da da to yanzu ba kai kana da shekara sha bakwai goma ba kuma risala ba to kaga a cikin ta almusalli ji rabba mai sallah yana tattaunawa ne yana ganawa ne da ubangiji haka mai risala ne don haka dan uwa tufafi ka bari rima cikin hidimomin Allah da Allah ya goranta mana da su ya bani adama kad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa ya ku yan adam na saukar a sama da ku a kan ku kuka yi ruwan sama ya yi ƙasa ya yi bayan gonakan auduga gonakai na bishoyi da itatuwa masu ɗauke da ah, madara-madara wacce take da stash-stash wacce ake sarrafa ta ta zama robobi a yi kayayyaki nylon sannan kuma wancan na auduga a yi kayayyaki cotton ko muka so muku da wayannan tufafin yi wari sau ku ya lullube mai tsiraicin warisha da tufafi da hannu kaga wannan tufa yana daga cikin abin da Allah ya yi mana goli ya yi mana haka Allah madaukakin sarki ya faɗa a surar gori don suratul Nahal sura ce ta gori Allah yana suratul Nahal gaba daya Allah yana mana gori ni'imomin da ya yi mana cikin gori da ya mana yana bude surar ata amrul lahi fala tasadilu kawai gorin farko wahayi da aka bawa annabi ya musulunta da mu yunzilul malaikata bil ruhi min amri ya shiga cikin dabbobin da Allah ya halitta muna amfana da shi wal an'ama khalaqa lakum fiha dif'un wa manatu wa minha ta'kulun wa lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun da jakuna da wayannan dabbobin Allah ya mana gori su suke diba mana kaya wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shakkil anfus Allah ya ta mana gorin waɗannan abubuwa to a cikin gorin da Allah ya mana a cikin suratul nahl ai ya mana gorin gida da ya mana wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami min buyutan tastakhifunaha yawma dha'anikum wa yawma iqamatikum wa أصوابها وأوبارها وأشعارها asasa wa mata Allah ya mana gorin gida ya yi mana gorin sinadarin da muke yi gida fatun dabbobi fasun da geza na awaki tumaki na raƙuma da shanu duka ana yin gidaje da su wanda a yanzu muke da bulalluka da siminti da kwankare da katakai da wasu abubuwa makamanta haka sa'an nan kuma sai Allah ya zo ya mana bayanin riguna wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan wa ja'ala lakum min juludil an'am wa ja'ala lakum Allah ya sanya ku daga abin da aka ya halitta akwai inuwoyi can kuma yake waje allakun sarabila Allah ya sanya ku mai tufafi ta kuma harra in ana zafi rana ka sa tufafi zai kare maka zafi rana sai ka kaddara wal barza akwai tufafin da yake kare sanyi sannan kuma sarabi da ku ba ka so akwai bullet proof tufafin da yake hada makamai ke tutar da su nan ayar ya ka tufa kala ba ta'ikum al harra kayan da ake sa lokacin zafi kaga lokacin zafi ba ka sa yaji nylon kana sa cotton wanda shara-shara ɗinka zai ratsa ka walbar lokacin sanyi za ka sa jamhuriya sa'annan kuma wa sarabi na taqikum ba'sakum bullet proof ka mun samu riga kana uku can ayan kuma libasai wari sau'atikum na kuma wanda zai rufe tsirai sannan kuma can gaba warisa tufafi kuma na ado to jama'a duk abin da sa na jawo muku wannan mu dubi kalmar warisha rish jama'a kaya iri iri akwai kayan da za ka sa kai kawai ka sutur sirritin ka ne galibi yadda muke fita da asuba akwai kayan da kuma ka sa ka sa wannan da gayu ne an kawata shi yaji ne mai tsada an masa an wanke shi an huga shi kaga wanda za mu sa cikin risha kayan ado to shi fa Allah fa da yace mu zo mu yi sallah ado yace ne yace ya bani adama me khudu me zinatakum inda kulli masu bai ce ku zo libasa ku. bai ce ku rinki tufa ba sai ta zina a kayan alimi masu adu kudu zinata ku inda kulli masjidin ku cika adon ku yayin da za ku je kowace masallaci yayin kowace sujada kulli masjidin sallar asubahi sallar kaza kudu zinata ku inda kulli masjidin to dan Allah jama'a wanda ya zo sallah sai ya ya cika adansa dinar Allah kara masa lafiya sarki zai kira ka kaje da gaske dai. shi ai sai a ce ta tabu za ka je gidan su da je da gaisu fa ma kun bi rabbil alamin to shi Allah zai zaka kare na cikin kawai akwatin da kaya kawai ta sa gaske hamma ta ka duk a waje ka ce kana sallah ina kudu zina da kudu da kudu kudu ka duba kai bil adama ne to da Allah zai kira ma don muhimmanci kira ce ya bani adama ya ku bil adama ina ya'yan adamin adama Allah ce da ku ne kudu ku zo a nan a cilmu ku cika zinata kun adam inda ne kulli masu da haka sallah da biyar rashin kunya in kana da kaya in ba ka da kaya sai mu ce to wani da amma kana da kaya kawai da mutum za ka yi kai da biyar su a sallah ko za ka zo sallah da asubahi da biyar ka sa kaya ka fito ka sallah ko rosina ta fito da kullum ka je karanta imamu malik in ba manta ba a imamu qurtubi na karanta a tafsirin da ya shekaru ya kawo salafin salih da suka yi ta sa kaya masu tsari in ban manta ba ko imam mali ko waye cikin su yana da alkyambar da yake sawa ranar juma'a alkyambar da na canza da kuɗi namu wajen shekara uku hudu da ya wuce ya kai naira miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas to yanzu ma ta kai da dinarai ya hau alkyambar kare yana kai miliyan hudu miliyan biyu kuma shekara in yayi sai samu masu sayar da kaya daga garba sai ya ba su sai su ba shi sabo sai su kowace Allah sallallahu alaihi wasallam ai yana da wani riga da yake sawa in zai je masallaci in zai je juma ko yayi baki rigar dinkin omo omo ne yana da dan hannun riga yana da kaza yana da kaza ai rigar muawiya za ta yi da kowa da biliyoyin kuɗi bayan rasuwa annabi ma rigar in an jika sha ruwa in mara lafiya sha zai mala'ika jibrilu ziyara kawai ya kawo annabi don ya fatawoyi amma ado yayi in tsala alaina rajul ya zo yana shadidul bayad ziyara shadidul sawad sha'a la yura alayhi athar as-safar wa la ya'rifu minna ahad hatta jalasa ila an-nabi ko inda an-nabi sallallahu alaihi sallam ila akhir al-hadith dan haka mu cika ado ya sallallahu dan na biyu shine eh, masu mata biyu a yi musu magana a kan adalci tabbas za mu aure allah faɗa mutum sarki ya ce a yi aure da gari shi yasa magabata da yawa na da suna ɗaukar mai mace ɗaya ba shi da cikakken natsuwa da tunani don allah da yi maganar auren daga biyu ya fara da ya ki ko ma tsabu na kummina da yi mafna mai ɗaya mantawa sai da shi wasu lasa urba sai da ya gyara mu muna nan ba ina ka wayoyi sai ba mutum Allah ta ji rufa ne fa wahida tan aka bare tsakiyar kan tan wannan sai ya tura da dare eh Allah Allah ya kira yawan rajin tura kan rawo da abin da tsaro ke so muratai dan da ka ga mai fata dai sai da aka bare tsakiyar kan to shi da sai ya tsokari farfesa sai haka da ta da Allah ya yance mai mace ɗaya haka bari tsakiyar ka don ba wani da tan na tan na yi wani tabbas duk wanda zai aure sama da ɗaya adalci wajibi ne adalci yana daga cikin dalilan da zai sa ka yi aure sama da ɗaya adalci suka ce asasun mulki duk abin da za ka mallaka ka mulka adalci shi ne a sa condition din sa suka ce al'adlu mizanun la yuzlam adalci ne Allah ya adora masa sannan kuma suka ce a zulm asrahu shay li zawali ni'ma zalunci ne abin da yake da saurin busar da nema wallahi in kana da iyalai kana adalci ba kai dan kasuwa ne Allah zai buɗa ba kai ma'aikaci ne za ka samu ƙarin girma amma in ka ɗauki zalunci a iyalanka yadda ka zalunci yana gusar da masu mulki a kan mulkinsu kada zalunci yana taɓa ka in ka fara zalunci ta zai samu matsala aikinka zai samu matsala sai a yi barbikin shi a wurgar da kai ko kai mai mace ɗaya tana zalunci ba tana cin mai daɗi ta ka hana ta sai a yi mace shi a wurgar da kai saboda haka adalci mu gane har da mai mace ɗaya na ciki amma ci abinci mai mutunci a wajen ita ya hana ta ina adalci malamai suka ce zalunci yana da gaggawan gusar da ni'imar da bawan Allah yake ciki suka ce awa ɗaya na adalci ka yi awa ɗaya tana adalci ya ci ka yi shekara ɗaya tana ibada a nan adalci don girmansa Allah ya ce inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan lalle Allah da kansa ya amuru yana bada kwaman yana bada umarni a yi adalci kuma a kyautata adalci tsakanin iyalai da sauransu suratul na aya ta 90 kuma Allah ya faɗa cikin suratul ma'ida adalci makwabcin tsoron Allah ne ni ijilu huwa aqrabu lit-taqwa ku yi adalci shi ya fi kusantar da ku da tsoron Allah ashe wanda baya adalci yana nesa da tsoron Allah haka Allah ya faɗa a cikin surat nisa aya ta 58 shari'a za ka yi a unguwa tsakanin mutane tsakanin iyalanka tsakanin ƴaƴanka wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl in za ku yi adalci hukunci tsakanin mutane ku yi da adalci azzalimi a gidansa mai zalunta iyalansa mai zalunta matansa mai fifita wasu a matansa akan wasu Allah ya ce baya kaunarsa Allah yake inna Allah la yahdi al-qawma zalimin kuma ya ce, wallahu la yuhibbu zalimin Na farko al'am aya ta 44 144 na biyu ali imran aya ta 57 Allah ya wa duniya baya son azzalimi Allah yake to wala tahsabanna Allah ghafil amma ya amalu zalimin ya kai gwamna da yake zalunta jihar sa a Najeriya take ko a Chadi ko a Kebaru ko a Niger ko a ina ya kai shugaban kasa ya kai shugaban karamar hukuma ya wanda yake zalunta mutanensa ya dan fashi da makami ya dan ta'adda ya mai kinna ya kinna ba ya wanda yake zalunta iyalansa ya wanda yake danne wata a cikin iyalan ya daga wata kar ka ɗauka Allah baya kallon wannan gidan wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya zalimin Allah ya ce kar ka taɓa zaton Allah ya gafala ranar girkin da take kwana daki daga kwana daki yar uwarsa kai mata kaza kar ka ɗauka wai duk gasa duk duk duk cutar da ita da kake da azabtar da ita kar ka dauka Allah ya gafara Allah yana sanin wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'lam amma ya'malu zalima kana ta cutar da ba Allah yana jiran da za ta zo inna ma yu'akhiruhum wata kira inna ma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar Allah yana masa jinkiri ranar da ido zai raina fata za su gamu da Allah kar ya ga ya ji ya aure ta a ƙauye alwalin ta ba wani mutum ne a ƙauyen mutum kai ga kanan kai alaji ne miloniya ne kai shi ke na mata kai tsarin wajen alwalin alwalin ya zo tun safe an ce alaji bai tashi ba sai sha biyar rana shi ke na alaji ya tashi alwali ya shigo yana so su gaya ya gaishe ka madadin ma ya ji me ya faru sai ta alaji ma sun sai ya kuri sai ya kuri ya tayar maka ya tada maka kura ya tafi ka ci gaba da zanen zakka wallahi Allah bai gafara ba Allah yana ji Allah yana ji ka ji maganar yadda ya zo wala ta sabanna Allah ya zo da duhu kar ka taɓa zaton Allah rafina wa ya ɗauke ka ne amma ya amalu zalimi game da abin da azzalimi suke Allah zai bar ka jira shi inna ma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar muqti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim darfuhum وأفئدته الهواء سيدي ولا تقصبن الله مخلف وعده رسلا إن الله عزيز بانتكام يو شديد أو فرطع كان الظالمون يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مكرمين في الأصفاد سرابيلهم من قطران fatamsha wujuhuhum an-nar ko wujuhahum an-nar mutum zai tashi da rigar wuta zai ya zama abu zalimi saboda haka wuce tsoron Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisin da Imam Muslim da sai Muslim ya dauka kamar sabar mai adalci tsakanin iyalansa mai adalci a mulkin su adalci lalle masu adalci alama na birin bindo gobe kiyama za a je su akan mimbar ba na katako ba ba na bulan kafara ba ba na wasu kafara ba ba na bulan zallama ko na fasa ba a katakon na haske duk wanda ya adalci a kan wannan mimbari na kasa na haske zai tashi suwaye allazina ya adilu na fi hukumi wayanda suke adalci cikin hukunci suke adalci cikin iyalansu da duk abin da aka kibinta musu ba su karkata ba kuma manzo Allah ya zana mutum bakwai wai da ranar kiyama ba su ba rana su ne masu hannu da su ne gobe kiyama ba su san zafin rana ba su ne mutum bakwai farko al'imamun adili shugaba imamun adili shugaba adili yana cikin inuwa al'arshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja hankali mai na cewa la tu'addun al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamah hatta يقاد da jalha من ashatil idan akuya mai kaho ta tunkuri mara kaho sai mara kaho an ba da kaho ta rama wannan a dabbobi ba don haka idan ka cutar da uwar gida don amarya ko amarya don uwar gida ko don tsakar gida to Allah yana sa ido kuma kishoyin juna idan ta ɗaya ta cutar da ta biyu ko ta uku ko ta hudu kika zuga mijinki a kanta kika cutar da ita kika ta da kura aka kashe ta ba tare da haƙƙinta ba wallahi ranar kiyama Allah zai zai ce ta tara Allah zai ce ta tara saboda aka adalci wannan ba mazan kaɗai ba har kuma da da cikin gida ku yi wa kanku adalci kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna Allah la yumli lil zalim duk azzalimi makawar da kai Allah yake yana jinkirta masa hatta idza akhadahu lam yumliku dirran da Allah ya ci kwalarsa wala ba zai kunce ba hatta idza akhadahu wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalima inna akhdahu dirran da Allah ya ci kwalar azzalimi ba zai kunce kai ta zalantar gidanka duk da Allah ya so sai watsa maka farallan da cin kwarta a gidan rana ɗaya ne karka cewa Allah ya kau da ido nawa kake gari za ta zo ta riga cutar kawar eh, kishiyarta da yi ta tsafi da yi ta kaza a kori 'ya'yan kishiyoyi a gidan ba a yi sai ƙarshen dab tsofa sai Allah ya watsar da ita sai daga ta zo ta zauna ma a wajen mijin ba ta da mutunci biya ga da fara ta zama yar banza a wajen mijin nawa ta je ta yi tsabi ta gama lafiya sai ta yi sai ga yaran da ta yi ta tsabi tana kin sai su yi arziki sai ta zo ta tattauna lamarin da sai haƙuri sai ta ya mata alheri sai kuka tana tana bala'i da kai musu saboda haka shi Allah annabi ya karanta wannan ayar wa kazalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid dan haka lalle lalle ayi adalci magidanci adalci tsakanin iyalansa a cikin duk abin da adalci yake dole haka yi adalci tsakanin ƴaƴansa ta mutu adalci cikin iyalai cikin abin da ya dace eh ana nuna abin da ya dace akwai abin da ba dole sai ka abin ba yanzu wannan za ta ci tuwo mara ɗaya wannan sai ta ci mara uku sai ka je tunda wannan ta ci mara ɗaya mara biyu ɗin da wancan ta ci ne sai an ba ta ta sai ta sa kuɗi ya lumunta <laughs> ka gwada abin da zai isa ne an gane ko kamar a'a wannan ba ta da lafiya haka ce kullum sai ta sha ne ne da gane ne za mu faɗa to mun tana da bibi da na ga wasu duk sai mu ba ya maka da bibi kawai da mu kawai sai mu samu muna ganin da dadi dadi ba ta da haka ne amma ne zo duk da ba da eh amma ba za a riga tsaya ba fa malam kuna kawo wannan bai <laughs> wannan tana da lalura aka ce a riga ba ta kaza to sai a bada ba dole sai a ba da bai taba ran da sai wannan lalurar sai a bada ya ku bayan Allah da mu tsoron Allah mai adalci tsakanin matan mu duniya nan ba wai karshe mu zauna a nan ba akwai mutuwa akwai zama a gaban kuma akwai ranar da za a haɗu da babban da gida malikul mulki zul jalali wal ikram zai mana tambayoyi kai yadda muka gudanar da gidajen mu Allah sa mu dace Allah kuma ya gafarta mana kurakuran mu a muna nan cikin suratu yusuf alaihi salam a ma za ka karanta mana daga fadin Allah madawacin sarki wala ma fata fatahu mata'ahu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يزيد قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لَتَأْتُنَّنِي به فلما آتوه موفقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون جزاك الله خيرا jama'a idan ba ku manta ba a jiya mun fassara aya ta 65 shine karshen aya da muka fassara lokacin da suka bude kayayyakin su yan uwan annabi yusuf da suka bude kayayyakin su suka tarar da kudaden su an dawo musu da shi ko sai suka ce ya baba me za mu nema kuma ka kudaden mu an dawo mu don haka mun sha alwashin za mu nemi abinci mu kawo mu kuma za mu kiyaye dan uwanmu in mun yi bulaguron da shi ka ba da dama kuma za mu ƙara awun din mu guda zalika kai ne wannan awu ne mai sauƙi tuna ina muka tsara to yanzu za mu ji amsar da babansu zai gaya musu don amsar da ya faɗa a baya bai fitar da matsaya ba sosai alama alamar an yi zai yarda ko ba zai yarda ba sai da hal amanu kuma alaihi illa kama amintu kuma ala akhirin shin zan amince muku ne ai ba zan amince ba in na amince ma abin da kuka yi wa dan uwan shi zai faru ka ga kamar wanda ya nuna ba zai amince ba amma da yake wallahu khairu hajiza Allah ne zai mai kiyayewa to wannan ko ya nuna kamar me zai amince kaga bai fitar da magana tsayayye ba to yanzu dattijo zai magana ne kala annabi yaqub alaihi salam mahaifin annabi yusuf alaihi salam da ya ce lan ursila ma'aku har abada ba zan tura yaron nan tare da ku ba hatta tu'tuni har sai kun zo min da mautikan Ka kakkarfar kulli min Allah daga Allah la ta'tunna ne bigi cewa wallahi tabbas za ku dawo mun da shi illa an yuhaba bikum sai dai abin da ya zama ƙunar bakin wake ne da ku falamma atawhu mawfiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil qala lan ursilahu kun sani da akwai allan idan kai لن ينا النواصب ينصب المضارع أرسل أرسل ذا لن يضطي لن أرسل يغفر الله لن يغفر الله له بابا قبا سيدنا لن آه، ينا النواصب سنهما آه، أرسله فعل مضارع منصوب بالله قال إن السيد لن أرسله har abada ba zan taɓa tura binyamin tare da ku ku je misra don ku yi mana aunin abinci ba eh, sai dai mu mutu da yunwa in ma zai yarda sai ba da kofa kare duk auren mutum in yi ce ba zai yi ba sai an yi kaza ya fara ba da kofa an gane ku lan ursula kuma ba zan taba turo shi tare da ku ba hatta tu'tuni har sai kun zo min da mautikan min Allah mautikan min Allah kalmar mautiqan min Allah yani tu'tuni ahadan asaqu a bi ko ka ce mautikan abinda zan gamsu da shi ko mautikan mu ce mai sa misak jama'a muna iya cewa alkawarin da aka karfafa shi da rantsuwa ina ba ta gane wasu suna cewa misak alkawari ne da aka karfafa shi da rantsuwa in ka ce zan zo gobe to kayi al'ahadu in ka ce wallahi zan zo gobe kayi almisaku ina ba ta gane Wani wani ka ce ma misaku yana kai uku bayan alkawari bayan rantsuwa kuma ka ce in ban yi ba kaza ya faru wa idza khadna min saqakum wa rafa'na fawqakum tura khudhu ma atayna kum bi quwwati wa ma kaga wa idza khadna كان واذا اخذنا ميثاق ميثاق شنو القولي ne sha kuɗi da mai rantsuwa an gane ko to baba yace lan ursula kuma bazan taba tura bin binyamin tare da ku ba hatta tukuni har sai kun kawo min mautukan minan lahi kakkarfan alkawari daga Allah kakkarfan alkawari mautukan kakkarfan alkawari amma me yasa aka ce minan lahi don rantsuwa zai shiga an gani za ka kakkarfan alkawari daga Allah Allah zai rubuto takarda daga sama ne za su yi alkawari sai su rantse da Allah kaga an gayyato Allah ce yanzu muna iya harka tsakanina da kai muna yin mu gayyato Allah ciki an gane ku eh wane nawa ka sai wannan na na tsara dubu ɗari in faɗi gaskiya sai ta ce wallahi na sai ka kira Allah da rashin da hatta ma ku da har sai kun zo da kakkarfan alkawari daga Allah kakkarfan rantsuwa daga Allah la ta'tunna ne kaga lamu da lamu ta kan nunu nan nunu tawkid la cewa wallahi tabbas la wallahi ta ta'tunna bi tabbas tabbaci hakika za ku zo da yaro ɗan salim alim lafiya lauyan da na ba ku shi ba wai ku zo muku yana cewa kyarkeci ya ci jimi illa an yi hafa illa la ta'tunna nabi la taruddannahu ilayya ibn al-ambari yace wannan lamunin jawab ne limudmar talkhisin sa shine hatta a hatta ta'tuni mawthiqan min Allah la ta'tunna ni bi sirri qadara wallahi la ta'tunna ni bi kowa sai ce ya abati wallahi la atiyannaka bi wannan ma wannan ma rantsuwa ɗaya ba ɗaya za a kwashi rantsuwa jama'a akwai rantsuwa da sai an yi sa da gaske shi yasa ko a qur'ani akwai rantsuwa da aka ce a yi kodi yaushe akwai rantsuwa da kuma bayan la'asar ake yi bayan sallar la'asar ba qur'ani ya zama ta fi suna kuma min baɗi ne salati fa yusmanu billah akwai irin shaidar da ba kowane shaida ba ne kawai alƙalin zan karanta a kotu akwai shaidar da alkali zai ce to yanzu kai ayi kaza ayi kaza eh to yaya za ka rasa eh to shi ke nan ka tsaya bari mu shiga ta daga masallacin goma sarki yanzu an kira sallah ga imam madura bari yi sallah sai ka tsaya gaban jama'a a yi akwai rantsuwa da zai bayan sallah wasu ce bayan sallar juma wasu ce bayan sallar lahar wasu wasu ce a samu sallar da zai ɗebi mutane da yawa don in ka rantse ka ce wallahi tallahi gonan magadan nan ba baban su ya tsayar mun kafi ya ku in bai sayar ba kaza ya faru a kaina sai masallaci ta ce amina wata gaba kowanan zuwa ke halin gobe jama'a akwai abin da girman sa sai an fito waje jama'a kawai sai ga mutum kawai sai ya mutu kawai sai wani zai ce babu ya sai mutu da kawai sai a bar abu a sakai haka muka yi muka yi tabi yadda suke ta kwato ina ina waye da abubuwa kawai sai wani ya baban shi mu ya ce wannan gonin baban ya bar mishi kafin su kafin a gama sai nuna wani ya nuna wani kafin ka ce gona uku bakwai aka kira ne ana fatawa wani ce wannan ba fatawa ba ne Yanzu ta je shi kenan dama ko wasu ya tuni wani su sai dai an raba musu gadon su sai dai an raba musu gadon su saboda haka akwai irin rantsuwar da don wancan ayar da muke faɗa wanda Allah ta a tsare su rantsai bayan la'asar mutum da ya bulaguro jama'a a kayan da ya bulaguro ɗan kasuwa ne zai je sayar da kaya a cikin kayan akwai wani abu ne ko ka ce gwal ne ko eh, na eh, gwal wanda shi kaɗai abu ya kai ya cinye taro wanda wannan abun a yanzu sai ke masa kiyasi ya kai naira miliyan ɗari da sauran kayayyakin na sayarwa sai mutuwa ya kama shi a bulaguro sai ba da kayayyakin a kawo gida to yaran eh, familin sa sun san da ya fita da su ka san wani kayan masu gani maka ga kuɗin shi to misali ba shi ke sai aka zo aka ce ga kayayyakin da baban ku ya ba mu kawo sauran kayayyakin ya sayar ga cinikin su ga sauran kayayyakin misali sai aka zo da cinikin miliyan kuɗi Wace abin da ake gani ya kai miliyan ɗari ba a gan shi ba ga kuɗi ya kai miliyan ɗari ba ko ba a gan shi a kaya ba Ina Allah ya ce to a kai su bayan sallar su rantsi an gane ko amma ka wannan ba tafsirin wannan ayar muke yi ba wannan kawai ishara muke yi saboda haka akwai abin da iya ya zama babba ne za ku ce to zuwa fa a yi da gaske wani ma ta ce rafi Qur'ani ko yawa ya rataye yin yazo ya zo ya rataye shi ko rantsuwa ana ganin girman abin da ya kankanta ba yanzu kawai dan ya dan kawai eh, ya ci bashi naira ɗari biyar sai kace ya biya yake bai biya ba sai da ke samu ko An yi alwala ina ba ta gane ta wani ba babban abu ba galibi irin wannan rantsuwar ana yin sa babban abu ga misali li'ani shi ne mutum ya zargi matarsa da zina ko ko babu shi ai shi rantsuwarsa ta musamman don Allah ya ce rantsuwa ne za a yi guda biyar da ma sai ce wallahi tallahi ya ganta tana zina wallahi tallahi ya ganta tana zina sau hudu cikon na biyar ce Allah ya tsine masa in karya yi da jama'a kawai shi kenan kai a kan naira dubu ne sai wannan rantsuwa saboda haka kowa likulli eh, makanin makal wa likulli zamanin rija ko ina da magana da ya dace da Ko wani zamani ko akwai da suka dace da zamani kun bai so na magana ba? yadda ka ga idan mani ya fito sace kai wanka in mazifa ka wanke gaban ka A ce jama'a komai ana kaddara da girman shi shi ya sa baban su annabi yusuf yaqub ya ce ba zan bari ku tafi da bilyaminu ba sai kun kwashi rantsuwa da ta tunna ne bi cewa wallahi za ku dawo da wannan yaron lafiyar lafiya illa an yi haɗa biyu sai da in abin ya haɗa da ku duka an yi wani sabo in za ku zo ku tafi mun kyarkeci a cinye shi to ba ku za ku zo ku faɗa ba sai dai wani ne zai faɗa mun kyarkeci a cinye yaron da goma sha ɗaya an yi haɗa ku kuke sai dai abin ya hada ku shafa na tuku da bakin waje ba ta kowa ya tafiya zai yi ko shi ne tabbas za ku zo min da shi illa an yi hada ku in za ku ce mu wani abu ya same shi sai zo dukkan ku ya same shi in gurdewa zai same shi zan dukkan ku gurde in karaya ne dukkan ku kare in mutuwa ne dukkan ku kun mutu sai dai wanda ya ga gawar ke zai ba ni labari kun fahimci wannan wannan ban jama'a za a yi rantsi cewa murran za mu je mu da da binyaminu lafiya in ma wani abu zai cinye shi ko ya kashe shi ko ya halakar da shi sai dai abin ya gama da muka shi shina abin da an yi hatsa bikum ya ne an yi ulita kun jami'a haka mujahid ya ce yayin da su ta ce an yi hala bai da kowa bai da wulatar diruna alal da biyu a falan ma a tauhu mautuka lokacin da suka ba wa baban nasu kakkarfan alkawarin ko kakkarfan rantsuwarsu ta ke nan su yi rantsuwa su yi wannan alkawarin an gane ko su yi wannan duk da malamai sun tattauna akan irin rantsuwar da suka yi wasu ka ce sun rantse masa da haƙƙin Muhammad sallallahu alaihi wasallam da matsayinsa a wajen Allah haka zan haka ya faɗa daga Ibn Abbas magana ta biyu halafu billahi ta'ala sun rantsa da Allah haka tinji yace maganan nan da biyu nan tinji shi da Allah kawai suka rantsa don lan ursila ko huma kun hatta tu'tuni mawthiqan min man min Allah wannan ba su da Allah falamma atawu mawthiqahum lokacin da suka bada karfar rantsuwarsu ƙala Allahu ala ma da mulki ku fahimci zancen wasu da ke ƙala lahu Allah ne ya furta yake ya zama wakili a kan maganar su wasu wasu da ke kala baban ne ya faɗa ya fi ƙarfi zanto baban don ya Allah ne ƙala lahu alama ta kulu na wakili a matu da yake na kulu na adalisa alfa kenan kala sai baba ya ce allahu alama na kulu allah fa aka duk abin da muka faɗa a nan Wakilin allah wakili ne allah garanto ne allah shaida ne wakil a nan shahidun kafilun bil wafa haka a tsakar samu da bin haka malamai suka ce duk lokacin da za a rubuta yarjejeniya jama'a na haɗaka na buɗe kamfani babban kamfani ko karamin kamfani ko kasuwa ne da za ku gudanar tsakanin tijaratan hadiratan tudiru na abainu ko kuma za ku yi wani alkawari wanda duk alkawari da ya kama na yarjejeniya su take a rufe shi da Allahu alama da gudu. ina jin shan Mahmud shan Doktor Mustapha Murad ya ishara zuwa ga yadda ake rufe wasiya a cikin littafin da kulkul mumin ya sake faɗa a cikin littafin da bin hajjin duk yadda aka rubuta sako sai a rubuta ka aure ta amma kace daga baya za ka zo kai mata kaya kayi iri kaza iri kaza to a rubuta jama'a ba da baki za a tsaya da karki kayi nisba ai ya tambaye mu kaza ce bai faɗa ba sai na rubuta ai bashi ne ku. in za ta dayan tun bidai akwati mai kaya ai ya kai a rubuta bashin jama'a sai a rubuta eh, ni wani kuma wanda zai zai yi alkawarin shi zai faɗi magana da za a don ƙur'ani da ya zo magana ba bashi sai ya wali yom lilil lazi alaila wanda haƙƙi yake kansa shi zai biya shi zai yi bayani ana rubutawa in ni ne sai ce ni abubakar mustapha ni kai abubakar a rubuta haka na yi alkawar zan ba wa ne wani ne da zai don kare ta alfa shi in an rubuta an rubuta an rubuta karshe ko sai a ce shaida bulama wani bulama wani bulama wani lawani wani hakibi wani ko da sun gama sa hannu jama'a kasan takardar sai a ce Allahu alama da qulu wakil suna suna da haka farfado da wannan sunna ba sai da larabci ba Allah akan wannan abin da muka faɗa shaida ne magana ya haka ake rubutu har wasiya da za ka bayar da mutuwa haka ake rubutu to wannan sunnar mun yanka ba mun dawo ne. in ka so rasin naka za ka buga a ƙarshe akwai Allah akan abin da muka faɗa shaida ne ya sa an yi kaza ma ya tsare jama'a ai Allah ya isa da shaida wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila ما يكون من نجوى Salasatin illa هو Rabi'u, wala خمسة illa هو ثالث wala أدنى min ذلك wala أكثر duk inda kuwa zauna in ku goma ne Allah ne da sha'ani. ba inda za ku zauna jin Allah da da komansa baya wannan babu wani tunda ya ga annabi Musa da Haruna inni ma'akuma asma'u wa ara zatin sa shi Allah da kansa yana kara shi amma jinsa da ganin sa yana kone inni ma'akuma asma'u wa ara aqidar ahlus sunna min jama'a jama'a mun ji bayani to da tido yanzu an gama yanzu an samu nasara za a ji a yi abu tunda ya kafa sharadi sai sun rantse kuma sun cika ba su rantse ba Allah ya faɗa su su don faɗa ma a tauhu lokacin da suka ba su rantsuwar sai baban ya rufe magana da Allahu alama na kuma kafin mu ɗaura ayar gaba to me yasa da tunda da ya sauko tun da farko ya nuna kamar ba zai sauko ba to abin da ya sa ya sauko shi ne wata ka'ida akwai irtikabu a fasul dararai ne wani ga cututtuka biyu sun zo in ba ka ɗau ɗaya ba ɗaya zai faru to ka ɗau ɗayan ba ya zama dole ka ɗau ɗayan ya zama dole dole ne ka ɗau ɗayan yanzu misali in ya hana a tafi da wannan yaron jama'a to ya an jama'a ba za a yi aure ba annabi yusuf ya faɗa fa'in in lam ta tuni bihi fala kai da lafar ilmi idan ba a yi awu ba to ba za a hura wuta a gidan ba in ba a hura wuta ba za a ci abinci ba in ba a ci abinci ba za a hura. kaga garin hana ɗayan nan sai yaransa goma su mutu da yunwa yaransa goma nan kuma suna da iyalai suna da ƴaƴa wanda alal akalli familin wasu masu ce sun kai ɗari tun da ranar da annabi yusuf ya ce da su su dawo misra an ce a wata kauli sun dawo su ɗari hudu don da ya ce wa tuni da ahli kuma ajma'in don yaran akwai manya yaran masu riga su yi jikoki su karan musu ko duk abinci na karkashin nan za har mutuwar ma zai zai kama annabi a kofin da ɗan da da yake rawar shi in ba ka abinci ba to ga sai ya a yanka ko da akwai riski ya zama masa dole babu inda za a a sayi abincin babu wannan sharar kun fahimta wannan ka'ida ce sananne a musulunci wanda dukkanin musulmi dukkanin da'i ka san wannan ka'ida ba wajen ka san kaza halal ka san kaza haram kawai a'a sai ka sani wannan me zai janyo wancan me zai janyo sai ka yi hukunci ka je suratul kaf malamin annabi musa annabi khidr suna tare da annabi musa a kwale-kwale sai farfasa kwale-kwale kamar kawai ka rage mutum hanya a mota kawai sai ɗau guduma ya rusa maka gilasan gaba ya rusa maka gilasan baya ko ya fasa ya fita ya fasa headline da zanjojin nan da baya tana taba sai ka gode mun fa to khidir an ɗauke ta a jirgin kyauta sai shi da ƙaƙƙalla allon jirgi hatta يعني موسى أخرج أخرج أخرجتها لتغرد أهلها لقد جئت شيئا إمرا وأما خضر ده يقول هنا مطلب خضر ما يجي إن نظام ده تشر نظام طيع صار في قرن الظالمين wa kana wara'ahu ya akwai kira ibn abbas wa kana amamahu dan in wara a baya an riga wuce ta sai ba matsala amma wa kana wara'ahu ana a gaban tashan da zamu je akwai wani sarki ya kudu kullum safinatin rasuwa yana kwace dukkan kwale-kwale don kwace kawai kana zuwa sai ce sarki ya kwace ya yi tsiri amma ku bai tona ba shi ya sa ni khidr na farfasa kwale-kwale don zai ce arga ne ya kwace arga sai mai kyau to in sai mai kyau to ne ne kuma ya kuda kulla kulla ai ya tabilu arga wa khaira arga ya ce na kwace dukkan kwale-kwale ai ya shafi argar da wacce ba argar ba a ya akwai kira'ar ya akudu kulla safinatin salihatin kasfara ibn abbas ya yi yana kwace dukkanin kwale-kwale lafiyayye to zai kwace amma wanda ba lafiyayye ba zai kwace yanzu khidir ya yi karamin barna don ya hana ne babban ɗakin ka yana dab da ƙofar gida sai ka ji wasu suna mitin za su ɗauke motar wani ko motar tana ƙofar gida su je su ɗauko kaza za mu yi kimarsa za su buɗe mota ka duba wayan ka ba kuɗi ko ba gaba babu hanyar cin bashi ko akwai kuɗi akwai hanya amma ba network ko babu wani mataki da za ka yi ta ɗauka kafin nan in ka fita ma ka hada za a hada da kai an bude mota an jefa ka baya tafi da kai a fiye da mota kuma yi garkuwa da kai in ka fita shi ke nan sai ka cire bawon ka sake iskan kayan gaba ɗaya sai ka yi gaba wa daga yanzu mai sai ce waye zuba mai iskan mota na ya ta Allah ya isa a wajen Allah yana sa maka albarka ne don Allah ya san me kai sun zo suka ba iska ba su ɗauka ba kai ce haɗi ka'idar musulunci ka hana farna ko ka rage ko ka yi abin da ko da ka yi karamin barna don ka hana babban barna ai ko siyasa da ake wa mutum asibiti barna ne amma ga shi ai wani aka masa siyasa a zaune da a dinke shi amma bai akwai wata babbar cuta a cikin sai a tsaga shi yana wasu wasu a dinke shi ya yi ta jinya a ƙara masa jini har ma ya biya don a yi masa ƙaramin barna don a hana mai babban barna ka shiga ban daki ka yi tashi ai wari kake ci wani wato shi an ce zai kaga ai wani ba abu ne mai kyau ba abu ne ba daɗin da kake ji ba amma in baka yi ba ina lafiya ko ji wannan bayanin to shi ne yanzu baban ya yarda don in bai yarda ma barna ne za a rasa abinci ne to sai mu rinda gane ba ko fatawa za ka sake kai mai wa'azi sai ka duba sai ka farna ko ba zai kawo barna annabi ya hana dukan mata sai mata sai bijirewa sai bijirewa shi kenan sai zaɓai suka zo suka ce ya manzo Allah ka ɗaure wa mata gindi sai rashin ji muna faɗa suna faɗa ya manzo Allah dan ba mu dama mana mu dan tattaba su sai annabi ta tattaba su gobe da safe sai mata suka cika gidan annabi wasu har kofa aka cika mene ne wannan an kumbura masa sanan wannan an yi da an gyara masa zama an yi da jama'a iyalan annabi ni iyalan annabi mata sun cika min gida don kun ɗan tattaba su sai annabi ya to wai da suke aka ba da kirki wa matan kar annabi sai ya dan dandana ya dan bar su ko da kare ya ta dan dauki mataki ko mun kuma ko wuce gona da iri to haka addini ba ta dan dandana a ɗan ɗaga can haka ake yi tafiya haka ake tafiya aka rayuwar a ce za a so a ce za a haka lamarin zai ci wa ƙara ya bani la ta da kulomin babin wani annabi akwai ya raka yara ya zo dab da su dab kofar gari inda zai sallama da su sai ta akwai wasiya ku saurare mu. sai ta ya bani ya ku yana. jama'a ku fahimci wannan akwai wata kalma ta soyayya tsakanin ɗa da uba mun muke zane yanzu lokacin da ɗanka ko ƴarka ta ce baba sai ka ji daɗi ni haka nake jin daɗi ni yara na sun ce baba wala ina jin daɗi har zuciya wato furta wannan kalmar yaro ya dinga cewa babansa baba yana sake shigar zuciyar ko da baburan ce ce ba an gane ku wallahi yana daɗa dasa ƙaunar ɗa da tausayin ba a zuciyar kuma ɗan kai ma za ka yi magana da ɗan ka ce ɗana kar ka ce ɗan ka nan hajjin ƙur'ani ne kaza duk ba shi ba kaddara annabi ne ka ce ɗana sai shi yaro ya riga ji a kan babba yanzu ka duba yusuf ne baban sa ke cewa ya bu ne ya latar su yi ya to ka duba anan zai magana da yaransa ita kuna jina bai ta ka ba ya ne ya ku ƴaƴana sun ka ce an baba ta su kai kanka kai za su ne uslubin magana da ba shi duk annaba in suna magana wallahi sai ka ga su yi hikima ciki na yi wata kuɗuba a masu uh, umar bin khattab a gobe sharhan hadisin da annabi ya dafa kafa da abdullahi ibn umar yace ya kula yace ah, kurti duniya ka annaka zani abdullahi ibn umar yace annabi ya daga hannunsa ya dafa kafada ta akhadha rasulullahi ne ya yace kurti duniya ka annaka zani au abin ka kasance a duniya kamar bako ne ko matafi to me yasa da bai dafa akwai magana da in za ka ba sai ka dafa ɗanka ɗan ka gaya mishi me hikimar da ya ka yawa me yasa annabi ya tsallake dattawa ba su shekara tamanin casa'in ɗari yanzu ya dafa kafa da yaro mai shekara sha biyar sha shida wanda zai baka wani tunani ana nuna masa yana kusa da lahira to ashe masu tamanin ɗari ɗin sai su ai sun ma iso lahira don mu matasa mun mun fi kowa nisan ta mutuwa da mu to me yasa yi wa yaro in ɗan shekara sha yana ce masa kana gab da lahira ya kuma wanda ya fi hamsin sittin saba'in hawan jini hawa a wannan duk akwai su suna da hannun sai dai karɗa ya caca shekarar da saba'in tamanin kayi ritaya gwamnati ya makarta yadda tuna ka ta min shekara talatin da biyar to ga kudin sallamar ka biliyan uku biyar in baka da gidan kanka ne ka tsaya sannan kuma za a ci gaba da baka girafi in kai kirista ne ka je coci ka yi ta worship irin naka don ka rabi la'irin in kai musulmi ne ka je masallaci kai sai baka gane ba sai ka zo kana ta karfa a wajen masu itace itace na wannan gefe aka sai ba gane karfa ko ka je can gefen stadium kana ta bugawa ko ka sauka can gari? ai ba ka gane ba man bashi ba alam goro ai abinda gwamnati ya gaya maka abinda na saba ba ni karshen wata ramba ba ba sai ka zo aiki ba amma nemi lahirar ka gargashin addinin ka shi ko sai bai gane ba sai dai kamfana an ba shi kudi karshen wata sai dai kamfana ya ba jikokin ka su ɗebe shi alam goro sai ka gane ba an da ke gwamnati adalci ya maka to shi da kenan ya ce ya ba ne ce ya ku ‘ya'yana bayan za mu rabu da ku ba eh to in kun je misra la ta da kulumin babin wa'idi kar ku shiga ta kofa da yawa wasu fassara bab akan bab wasu ko suka ce la ta da kulumin babin wa'idi ne la ta da kulumin tsarikin wa'idi kar ku shiga ta hanya ɗaya yanzu za ka zo biyu akwai hanyar gwamnati akwai hanyar da masu wasu kaza ma'ana kar ku shiga ta kofa ta hanya ɗaya wasu fassara baba yana nufin kada su shiga ta hanya ɗaya wasu ko suna cewa yana nufin kada su shiga ta kofa ɗaya amma garin ba wai get ba kar su shiga ta hanya ɗaya wani kulobin badin min abuwa da mutafar ku shiga ta kofofi daban-daban kenan la tadkhulu misra min babin wahid wa dkhulu min da mutafarriqa ku shiga ta kofa daban-daban me ya yasa yake cewa kar su shiga garin ta kofa ɗaya kuma su shiga ta kofa daban-daban me ya sa? lalle muna buƙatar dalili sannan shin ko sun shiga ta kofar ta yadda babansu ya faɗa musu kuma an shiga lafiya to wannan insha Allah shi ne karatun gobe bayan sallar isha insha Allah abu da kuma faɗa da daidai Allah sa mai tarayya alada kuskure ko ko tunda insha Allah ya ce mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين